waman tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin bayan haka yan uwa musulmai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna muku maraba a cikin wannan sabon shiri namu na yau wato wanda yake mai suna ta'al nu'minu sa'a kamar da aka sani wannan shiri namu mai albarka wanda muka faro shi tun farkon wannan wata mai albarka shiri ne wanda yake ƙoƙarin bayani a kan imani musan imani musan ayyukan imani domin mu tashi mu yi aiki da su don mu samu wato sakamako da falala da kuma wato alkhairi da allah maɗaukin sarki ya tanar ma waɗanda suka yi imani in ba a manta ba a shirin mu da ya gabata mun fara magana akan abin da ya shafi shu'abul iman wato rassan imani mun riga da mun san hakikanin imani cewa ya haɗa wato dukkanin ayyuka na da'a ma allah maɗaukakin sarki sa'an kuma muka zo muka yi magana akan cewa imanin nan wato yana da tushe kuma yana da rassa tushen nan shine gaskatawan zuciya da kuma furta kalmar shahada da baki sauran ayyuka na da'a kuma gaba ɗaya su ne rassan imani to a shirinmu na yau insha Allahu zan fara magana ne akan abin da ya shafi usulul iman abin da malamai suke kiransu da sunan usulul iman a baya mun karanta ayan nan da allah maɗaukin sarki ke cewa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhiri wal mala'ikati wal kitabi wan nabiyyin waɗannan abubuwa guda biyar waɗanda allah maɗaukakin sarki ya fara ambato a matsayin albir a cikin wannan aya sune ake kiransu da usulul iman wato sune tushen imani kenan sune tushen imani imani da allah maɗaukakin sarki da imani ranar tashin alkiyama da imani da mala'ikun allah da imani da littattafan da allah ya saukar wa manzanninsa da kuma imani da annabawa waɗannan su ne usulul iman to insha allahu shirinmu na yau zai yi magana ne akan waɗannan usul ɗin sa'an nan da kuma wato ƙoƙarin yin bayani akan alaƙar imani da musulunci alaƙan da ke tsakanin imani da musulunci akwai hadithi da al'imamu muslim ya rawaito wanda a cikinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi mana bayanin imani da musulunci da kuma ihsani a sakamakon tambaya da mala'ika jibrilu ya zo ya yi masa hadisin nan da ya shahara da hadithu jibril alaihi salam to lallai yau za mu so sanin usulul iman daga wannan hadithi din kamar yadda aka sani asali shi wannan hadisi din an ruwaito shi ne ta hanyar yahya bin ya'mur yake bada labarin cewa farkon lokacin da 'yan ƙadariya suka bayyana a basra ta hannun wato wanda ake kiransa khalid bin ma'bad aljuhani wanda suka bayyana a basra suke kore kaddaran allah maɗaukakin sarki yake cewa sai muka tafi umara ko aikin haji da ni eh, da wato humaid bin abdulrahman alhimyari da suka je aikin haji ko umara sai suke fatan cewa daman sun haɗu da ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai ko muka haɗu da abdullahi dan umar radiyallahu an sai suka bashi labarin wato waɗannan mutane suka fito a basara waɗanda suke kore kaddara wato su ma'abadul juhani kenan to yake cewa sai muka kewaye shi dan uwana yana ta ɓangaren dama ni ma ina ta ɗaya ɓangare ɗin sai muka tambayi muka bashi labari cewa ganin wasu fa sun zo suna kore kaddara. suna cewa duk abin da ka gani kawai haka allah ya yi shi ko haka ya faru ba tare da wato allah maɗaukin sarki ya ƙaddara faruwansa ba to shine abdullahi dan umar radiyallahu anhuma yake gaya musu matsayinsa game da su cewa ya barranta daga gare su kuma su sani cewa da za su yi wani aikin alkhairi allah maɗaukin sarki ba zai karbi wannan aiki din ba har sai sun yi imani da kaddara sai ya ba su labarin wannan hadisi da za mu yi magana a kansa shine yake cewa babana ya bani labari cewa wata rana muna zaune wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ganin wani mutumi ya zo mana mutumin mai tsananin farin tufafi siffofinsa kenan sa'an nan mai tsananin bakin gashi kuma babu wata alamar tafiya tare da shi har ya zo ya zauna wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya durkusa a gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwoyinsa a cikin gwiwoyin manzan Allah sallallahu sa'annan kuma ya ɗora tafukansa a kan cinyoyinsa sai ya fara tambayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa ya muhammad ya kai muhammad ya ce akhbirni anil islam ka bayan labari game da musulunci sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qala manzala su sami ke cewa al-islamu an tashhadu allah ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa salata wa tu'tiya zakata wa tasuma ramadan wa tahujja bait in istata'ta ilayhi sabila wato manzala sallallahu alaihi sai ce masa musulunci shine ka shaida babu wani abin bauta bisa cancanta sai Allah kuma annabi Muhammadu manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sa'an nan kuma ka tsai da sallah ka ba da zakka ka yi azumin watan ramadan sa'an nan ka yi aikin haji wannan shi ne musulunci to bayan ya tambaye shi ga musulunci sai kuma sake tambayansa game da imani ya ce fa birni anil iman ka bani labari game da imani sai yake cewa al'imanu an tu'umina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi sai manza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa imani shine kai imani da Allah maɗaukakin sarki da mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da kuma ranar ƙarshe ranar kiyama sa'annan kuma kai imani da ƙaddara na alherinsa da na sharrinsa don haka wannan shine imani haka manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da amsa ma mala'ika jibrilu alaihi salam lokacin da ya tambaye shi game da imani to waɗannan abubuwa guda biyar da manzon allah sallallahu ya faɗa wajen bayanin wato imani waɗannan su ne malamai su kiransu usulul iman wato tushen imani tunda dukkan sauran ayyuka dukkansu suna cikin imani to amma waɗannan abubuwa guda shidan su in muka duba za mu ga dukkansu abubuwa ne waɗanda suke kasancewa a zuciya suna ɓangaren tasdiq ne tasdiqul qalb wato suna ɓangaren ƙaulul ƙalbi kenan wato shine su ba zuciya zuciyar bawa ta gaskata allah maɗaukakin sarki ta yarda da shi ta zama tana da yaƙini akan Allah madaukakin sarki ta gaskata Allah madaukakin sarki ta gaskata mala'ikunsa da littafansa da sa ranar tashin alkiyama da kaddara duk wa'annan suna bangaren tasdik ne da haka shi yasa suka zama mai usulul iman asali na iman tushen imani tushen imani to don haka waɗannan su ne tushen imani sa'annan in kuma an haɗa da wato annutqu bi shahadatain wato furta kalmar shahada wanda kuma shine kaulul lisan ma'ana kenan mutum ya fito da imanin ya yi ikirarinsa a bakinsa ya yi ikirari da bakinsa to wannan shine ake kiransa asalin imani gaba ɗaya shine tushen imani kenan to don haka a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi game da wato musulunci sai ya ba da amsa da ashahadatan da kuma al'amal al-zahira wato sai ba da amsa da al'iƙararu bishahadatain wato ikirari da kalmar shahada guda biyu wanda mutum zai da bakinsa sa'an nan kuma da kuma sauran ayyuka waɗanda suke bayyanannun ayyuka abin da ya shafi sallah tsaye da sallah azumi zakka da aikin haji sa'annan da aka tambaye shi imani kuma sai ya ba da labarin cewa imani su ne waɗannan imani da abubuwa guda shida waɗanda su kuma gaba ɗaya in mun duba za mu ga suna ɓangaren aikin zuciya ne to don haka a cikin wannan hadithi annabi sallam ya fassara imani da wani abu daban wanda ba shine musulunci ba ma'ana manzalan sallan sallam ya ya fassara imani da ayyuka abun da yake a ɓoye shine tasdiqul qalb wanda a cikin zuciya yake yana ko bangaren tasdiki ne gaskata Allah da kuma abubuwan da Allah ya umurin da imani da su a gaskata su su ne sauran waɗannan guda shida din amma a musulunci kuma sai manzo Allah sallam sai ya fassara musulunci da ayyuka bayyana ayyuka da suke bayyanannu shine furta kalmar shahada da kuma tsayi da sallah sauran ayyuka to don haka wa'annan guda shi da su ake su usulul iman kuma a nan sai ya zama kenan ashe imani in an faɗi in an ambaci imani a cikin nassi guda in an ambaci imani da musulunci to sai ya zama musulunci yana magana ne akan ayyuka bayyanannu waɗanda su su ma suna cikin rassa na imani imani kuma sai ya zama wato abin da ke cikin zuciya ne wanda kuma su ne tushen imani don haka waɗannan abubuwa guda shida lallai imani da su su ne tushen imani kuma wajibi ne kowa ya imani da su ya gaskata su a cikin zuciyansa sa'an nan in mu kuma duba wato wani hadithin kuma a ciki kuma manzan allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi game da imani ko kuma da ya eh, yi umarni da yin imani ya tambaya cewa menene imani sai kuma ya ba da amsa akan imanin da kuma ayyuka na zahiri ayyuka na zahiri wato ayyukan da su ne ya ambace su a matsayin musulunci a wannan hadithi da makaranta shine wannan hadithi da ya shahara da cewa wato hadithin wafdu abdulkais hadisi ne da al bukhari da muslim suka rawaito shi daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhu Allah da su su biyu yake cewa inna wafda abdul qaisi lamma atawu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam lallai lokacin da wato tawagar abdul qais suka zo wurin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam sun zo musulunta maza Allah sallam ke tambaya ke cewa manil qaum au manil waft an Allah ke cewa waɗannan waɗannan mutane ne ko kuma wannan wace tawaga ce sai suka ce ƙalu rabi'a suka ce ai daga ƙabilar rabi'a ne sai ke cewa marhaban bil maraba da waɗannan mutane au bil wafd kaza khazaya wala nadama ina maraba da ku insha Allahu ba za ku tozarta ba sa'an nan ba za ku yi nadama ba faƙalu ya rasu rasulallah sai suka ce ya manzan allah inna la nastati'u an na'tiyaka illa fi shahril harami lallai ya manzan allah sallam ba za mu iya zuwa gareka ba sai dai a cikin wata mai alfurma watan da ba a yaƙi a cikinsa saboda mi wa bainana wa bainaka hadal hayy min kuffari mudar saboda tsakaninmu da kai akwai waɗannan ƙabila na kafiran mudar waɗanda suke su kafirai ne domin su waɗannan wafdu abdulkais rabi'a su suna baharain ne to kafin su iso wajen manzo Allah sunan manzo Allah yana Madina dole sai sun biyo ta Najadu ta Najad to a lokacin su kuma Najadu lokacin ba su musulunta ba kafiran mudar su ne a wannan wurin ba su musulunta ba don haka in za su a kan hanyar su za su samu waɗannan kafiran to kafiran za su cutar da su ba su iya zuwa sai dai a wata mai alfurma watan da hatta laraba a zamanin jahiliya suna girmama shi wato watannin da ba a yaƙi a cikinsu wato shine watan eh, almuharram da kuma watan rajab da kuma zulqa'ada eh, da zulhijja wa'annan wato ashhurul hurum kenan to don haka shine sai suke cewa famurna bi amrin fasl ka umurce mu da abin da zai zama wato shine amrun fasl na bihi manuwa ra'ana ka umurce mu da abin da zai zama abu ne yankakke wanda za mu umurci waɗanda suke bayan mu mu sanar da su da nadkhulu bihi aljanna kuma za mu shiga aljanna da shi wasu aluhu an al'ashiri ba suka tambaye shi game da wato kokuna da ake shan ruwa a cikinsu. fa amarahum bi arba'in wani nahahum an arba sai manzo Allah sallallahu ya umarce su da waɗansu abubuwa guda hudu sa'an nan kuma ya yi musu hani ga waɗansu abubuwa guda hudu Ganin abubuwan da ya umarce su da su amarahum bil imani billahi wahda ya umarce su da yin imani da Allah shi kadai ya umarce su da yin imani da Allah shi kadai qala sai manzo Allah ya tambaye su atadruna mal imanu billahi wahda shin ko kun san menene imani da Allah madaukakin sarki shi kadai qalu Allahu wa rasuluhu a'lam suka ce ai Allah da manzansa shi su ne suka sani qala sai manzo Allah sallallahu alaihi cewa zai ba su amsa kenan cewa shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus salah wa ita'uz zaka wa siyamu ramadan wa an tu'tu min al-maghnami al-khums manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ba su labarin imani da allah maɗaukakin sarki shi kaɗai shine imani shine waɗannan ayyuka ɗin shine me shine wato shaidawa babu wani abin bauta bisa cancanta sai allah kuma annabi muhammad sallallahu alaihi sallam manzan allah ne da kuma tsayi da sallah da ba da zakka da azumin watan ramadan sa'annan kuma su ba da humusin abin da suka samu na ganima. su ba da sun abin da suka samu na ganima to da wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan harifi sai ya fassara imani da abin da ayyuka na zahiri da ayyuka na zahiri abin da muke so mu nuna a cikin wannan hadifi shine to menene alakan imani da musulunci tunda a hadisi na baya hadithu jibril alaihi salam mun ga cewa manzon allah sallam ya bambance tsakanin imani da musulunci wanda kuma yi bayanin musulunci da ayyuka na zahiri ya yi kuma bayanin imani da ayyuka waɗanda suke na ɓoye ayyuka na ɓoye wanda suke cikin abubuwan da suke cikin zuciya to amma a wannan hadifin kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya bayani Ya yi bayanin imani da ayyuka na zahiri kenan shin a wannan hadisin kenan ya gwada kenan musulunci shine imani to lallai haka ne tabbas a cikin wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yana gwada cewa imani da musulunci duka abu ɗaya ne in an ambace su in an ambaci wato imani shi kadai to lalle ya kunshi musulunci sa'an nan in an ambaci musulunci shi kadai ya kunshi imani amma in an ambace su a tare kamar yadda zo cikin hadithin da ya gabata to sai ya zama kowanne yana da wato yana da nasa ma'ana ɗin ma'ana sai ya zama kenan anan ma'anan musulunci ba shine ma'anan imani ba kamar yadda muka gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bambanta su a cikin hadithin jibril alaihi salam shine abin da malamai suke abbarawa da cewa idza jitama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a ma'ana kalmar wato musulunci da imani suna daga cikin irin kalmomin nan da idan sun haɗu in sun haɗu aure a cikin nasse guda to ma'anansu ma'anansu zai zama daban-daban amma in kuma guda ɗaya aka ambata a cikin nassi to ma'anan ya kunshi duka biyu don haka inda allah madaukin sarki eh, a cikin nassi ya ambaci musulunci kawai to ya kunshi hadda imani in kuma imani ne kawai shi ma ya kunshi musulunci amma inda kuma aka ambace su gaba ɗaya to sai ya zama wato musulunci wata daraja ce wacce take ta asalin imani ta asalin imani sa'an nan imani kuma shine sauran wato ayyuka na imani da da'a ma Allah maɗaukakin sarki don haka da wannan za mu san cewa ashe imani yana da usul yana da tushe su ne waɗannan guda shida da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su cikin wannan hadifi farko imani da allah maɗaukakin sarki wajibi ne kowane musulmi ya gaskata allah maɗaukakin sarki a cikin zuciyansa ya yi imani da shi gaskata wanda babu shakka a cikinsa sa'an nan kuma wajibi ne ya yi imani da mala'ikun allah ya yi imani cewa su ma bayan allah ne suna ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki ba sa saba masa cikin umarnin da yake basu sa'an nan su ma kuma halitta ne allah ne maɗaukin sarki ya halicce su kuma ya ba su ayyuka da suke yi na ɗa'a ma allah maɗaukakin sarki sa'an nan kuma wajibi ne bawa ya yi imani da littattafan da allah maɗaukin sarki ya saukar wa annabawa da manzanni dukkansu ya yi imanin cewa dukkansu daga wurin allah ne maɗaukakin sarki kuma dukkansu maganin allah ne maɗaukakin sarki allah ne maɗaukakin sarki ya faɗe su sa'an nan kuma ya shar'anta shari'o'i a cikinsu sa'an nan kuma ya sauƙar da su ma bayansa manzanni domin sauran bayi su yi aiki da abubuwan da ke cikin wannan littafi sa'an nan kuma wajibi ne bawa ya yi imani da dukkanin manzannin allah maɗaukakin sarki dukkan annabawa da manzanni da allah maɗaukakin sarki ya aiko su zuwa ga mutane don su kira mutane zuwa ga bauta ma Allah madaukakin sarki to wajibi ne ba wa imani da su gaba su ba tare da bambanta su ba ba tare da yin imani da sashe a kuma kafirce masashe ba dukansu bayan Allah ne kuma su ne mafificin halitta wajibi ne wato ba wa imani da wannan sa'an nan kuma wajibi ne ba wa imani da ranar kiyama ranar ƙarshe ranan ƙarshe wato ranan ƙarshe ita ce ranan da allah maɗaukin sarki zai tara dukkanin bayansa gaba ɗaya ranan da zai yi musu hisabi akan ayyukan da suka aikata a nan duniya sa'an nan kuma ya zo ya musu sakamako akan ayyukan da suka aikata ɗin wanda ya aikata aikin alkhairi allah maɗaukin sarki ya bashi kyakkyawan sakamako wato wanda ya yi imani da kyakkyawan aiki to allah maɗaukin sarki zai bashi kyakkyawan sakamako a gidan aljanna waɗanda wato ƙarƙashinsu ƙoramai suke gudana da dukkan ni'imomi da suke cikin gidan aljanna sa'annan wanda kuma ya yi mummunan aiki ya yi aikin sharri to lallai shi kuma zai koma wato allah zai saka masa da gidan jahannama gidan wuta zai dawoma a cikinta ya ya haɗu da wato mummunan da sakamakon mummunan aikinsa sa'an nan kuma wajibi ne bawa ya imani da kaddara cewa allah maɗaukakin sarki ya kaddar komai shine ya, ya san dukkan abin da zai faru sa'an nan kuma ya riga da ya rubuta shi a cikin littafinsa sa'an nan kuma ya riga da shi ne ya riga da ya ga daman ya faru kafin ya faru kuma lokacin da ya faru allah ne ya halicci wannan abu shin wannan abin wato abin halitta ne ko kuma wani aiki ne da bayi suke aikatawa don haka duk wannan wato wannan shine wato imani da kaddara kenan to duka wa'innan abubuwa guda shida wato dukansu wajibi ne bawa ya imani da su kuma su ne usulul iman dole sai mutum ya yi imani da su saboda su ne tushen imani mutum ya yi imani da su ya gaskata su to don haka da wannan za mu san cewa ashe idan allah maɗaukakin sarki ko manzon salon salam a cikin wato a cikin nassi ya ambaci kalmar imani da musulunci a tare a wuri guda to lallai shi imani yana bayani ne akan wato ayyuka waɗanda suke ɓoyayyu waɗanda suke cikin zuciya kamar imani da waɗannan abubuwa guda shida da muka ambata ko kuma in kuma eh, musulunci kuma sai ya zama shi kuma anansa shine ayyuka na zahiri da ake iya gani kamar sallah da azumi da sauran ayyuka na da'a amma in kuma ɗaya aka ambata kawai to sai ya zama kawai wato musulunci in an ambace shi kaɗai a cikin nassi to ya kunshi dukkanin ya kunshi imani da dukkanin ayyukan da'a haka imani ma in ambace shi kaɗai to ya kunshi dukkanin ayyukan da'a ayyukan musulunci da imani gaba ɗaya don haka da wannan bayani muka zo ƙarshen wannan shiri insha allahu sai kuma in allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mu a shiri na gaba insha allahu za mu ci gaba da wannan shiri mai albarka wanda muke tattauna matsaloli da suka shafi imani da mu kokarin yin aiki da su don kuma imaninmu ya karu insha allahu sai shiri na gaba in allah ya kai mu wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammad